To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulun abinin. Jama'a alhamdulillahi mun zo muku da uh, program nan na mijin aure nake so. Uh, insha Allah ina gani mun dan kwanaki da ba mu zo ba. Uh, mijin aure muke so wanda za mu zo da ita a yanzu kuna ganinta. kamar kan ina gwada ma yan tiktok da ma kan kan facebook kowa ke ganin ta a nan gata ah, a nan da za mu zo da ita ajiya aisha kun ga ba mu rufe huskanta ba saboda akwai dalilin da yasa ba rufe huskanta ba yau mutane biyu duk wanda zan zo da su ba zan rufe huskansu ba wanda kuma shi namijin da eh, shi ma za mu fara taya shi shi ke ga ah, malam ah, muhammadu shi ma da yake tare da mu da kuke ganin shi akan bo facebook da uh, tiktok a nan da kuke ganin su to programmu a kan uh, mijin aure nake so wanda muka yi wancan sati wancan mako uh, an turo mini da kudin sallan wata da aka turo mini dubu ɗari a bata kudin sallanta wai a bata a insha Allah wannan kudin yana hannuna na kira ta ta nuna cewa ma'aifiyanta yau za ta dawo ta yi tafiya shi yasa kuka ga eh, Friday, saturday uh, ranar asabar da ya wuce da lahadi ba ku ga na zo na magana namijin aure ba to amma ajiya aisha ta taba zuwa anan zamu dan ji zance kaɗan a bakinta na gabatarwa kata shiga wani deep sannan shi ma yana tare da mu a nan shi ma mu ji shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ajiya aisha lafiya kalau ajiya aisha ajiya aisha da na so in dan ji ki muna sallama in dan ji zance kaɗan a bakinki sa'annan shi kuma mu bari shi ma yayi magana Wa alaiki salam. Sunana Hajiya Aisha. Na'am. Eh. eh daga garin Jos To, muna jinki. <laughs> Shekaru na 44 Na'am. Okay. eh kin taba aure ba muna jin ki na taba aure na yi aure miji farko ya rasu na biyu kuma mun da ne da shi dan siyasa ne okay hmm, Allah bai zaman ba zama ya kare akan wasu ababen da an bar wa Allah sani Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. To, ah, ina uh, gani zuwanki a wuri na ya kai wata nawa ko sati nawa da kika zo a wuri na saboda abin da ya sa wasu shi suna gani kamar a ah, tun da sun zo ya kamata a yanzu zuwan ki wuri na kika yi hakuri har na wata nawa kenan ko kuma sati nawa kenan da kika zo a wuri na ah, zai kai wata uku ko hudu da kika zo wuri na eh. a sama miki ne eh. ta amma shi kika yi hakuri har da ya kai kanki a yanzu ko? Masha Allah, Masha Allah. Ok, ah, to, ah, mun ji ki, mun ji zancen ki, jama'a ita kuke ganin hotonta da nake sakawa a nan shi ma Malam Muhammad da yake tare da mu, shi ma na san zai ga hotonta da muke sassakawa a nan kowa yana ganinta. Ah, ba zan so ta yi dogon magana sosai haka ba. Eh, akan yayi to amma eh, yanzu bari mu zo da shi ma malam muhammad malam muhammad ga hotonka da ka turo bana eh, biyu duka kana cikin ofis ɗinka amma ajiye aisha <clears throat> ba mu ji sana'anki ba wani sana'a kike yi me sana'anki me sana'anki ajiya aisha Salamu alaikum Aji Aisha. Eh, kina kasuwanci kina sayar da kaya. Eh ba ba sana'a ne mai karfi sosai ba. Eh, wani irin sana'a? Kasuwanci eh, sayar da kaya. al okay kina sayar da kaya kina da kina da kina business naki na sayar da zanuwa wato ke ba ke ba raguwa bane ba kina kwance gida bane kina dan sana'an kike ma ko eh, eh. okay masha Allah to ah mun gode all right uh, sannan kina da aihuwa eh, aihuwa na daya da namiji kina da da namiji daya shekarun sa nawa eh shekarunsa goma sha shida Ok, all right good salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam muhammad malam muhammad wa alaikas salam to malam muhammad na san kaji ajiya aisha ko domin zamanin nan ajiyoyin nan in baka kara musu ajiya ba shiga su yi mushi tana ganin kamar a ah, ta je saudiya ta ta aikin haji ta ta yi safa da marwa ka zo kana kiran ta aisha shi yasa ajiya aisha na san ka ji zance ajiya aisha ko ajiya aisha ai gaskiya ne ko in ba kara muku ajiyar nan ba kuna hushi ko <laughs> a ba dadi kaji ko to malama na san kaji zance ajiya aisha ko ta shekai ma ka gabatar da kanka ita ma ta jika to alhamdulillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masha Allah ina muku fatan alkhairi barka da aiki mai gida barka ka dai barka ka dai to masha Allah sunana Muhammad uh, eh, Muhammad Ahmad daga nan Wari Delta State eh mahaifina ne dan birnin Kebbi State ne, ba mm. kudu local government. Na'am. To, amma ina a zaune a nan wari mana da ya dan buga-buga a kare na cin abinci da harkoki na cin abinci. To. To, alhamdulillah. Kuma a nan da nake gaskiya ina da ainihin mata uku. Matanka uku? Da yara goma. yara goma. Yara goma. da na goma. Eh? Tara suna makaranta ɗayan kuma ba da da ba ana taba maka hotonsa. Hoton wa? A ah, ban san yaran ka goma ba dai gaskiya. Na san dai matan ka eh, uku. Eh baka taba gaya min batun yaran ka ba. to amma ka ci gaba kamin ka ci gaba tsaya tsaya kamin ka ci gaba. Eh, ga wani bawan Allah Bashir ya kuri sai tsaya na zuwa tsaya na zuwa kamun ka ce ga wani bawan Allah wai Bashir Abubakar wai zan aure ta Bashir Abubakar ya kuri bari mu kare da malam Abubakar zaka mai kwace gaba da tun ba kai koyi na ba <laughs> Ajiya Aisha a ya ku a ban bashi ba ban bashi ba ya kanta da hankalinka ba zai ba zai <laughs> ya gaban ka ya fadi gaba da haka ya ka firgice kwata da hankalinka <laughs> kaka firgita na ri da abin da yake ta zanawa ne wai yana son ya aure ta dan Allah okay ina zuwa ajiya Aisha na san ke musulma ce ko kuma baki da matsala in yana da mata uku da yake so ya mai da ke very good okay mu ci gaba to mu ci gaba malam muhammad yawwa yanzu kuma a ainihin shekaru na ina da irin ainihin shekara talatin da takwas cikin ta muke shiga ciki yanzu to ta girme ka kenan muje insha Allah ta girme ni amma da ka tafi min bayani na mata na maka bayani cewa eh ai ba haramun ba ne saboda muna so mu yi koyi ga ainihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sallallahu to duk mace da yawa da ta san cewa ta san abin da take yi kuma ta ji dai wannan hadisan to ba za ta kawo cewa eh na girma wannan ko a'a ba haka ba kai dai ka zo neman aure kaka karanta muna wani hadisi kai dai gabatar da kanka wani hadisi da karanto muna eh <laughs> masha Allah <laughs> eh muna jin ka wani me, sana'anka eh sana'a na sai da sayarwa eh me kake sai me kake sayarwa canji haka okay kana aikin canji kana canji okay aikin canjin nan shine office din nan da ka gwada muna kana cikin office ɗinka kenan ko aikin canjin wurin office ɗinka kenan ko da ka nuna muna cikin hoto eh, eh yawa okay eh, haka wurin office ba okay eh kuma bancin shin irin sana'a motoci kanana motoci wani sun ka saya za sayar duk muna saya muna sayarwa kuma shi ma ok kana sayan motoci kuma kana sayarwa yawa kuma ban bancin haka ma ina harkar noma kana harkar kuma noma ok wato kana kai kai businessman ne To amma yanzu kai kana da mata uku su duka wuri ɗaya suke ko dai daban-daban ita kuma ajiya Aishan kan muka baka ita ita kuma ka haɗa ta ne ko dai za ka ware mata wuri daban. Eh yanzu gaskiya a yanzu gida a nan inda muke yanzu nan da wuya a samu irin gidan mata hudu gaskiya. Ok. Yawwa dama yanda nake da shi yanzu nan wurin mata uku ne. to amma yanzu idan har Allah Ubangiji ya muna abin mun daidaita to akwai gidajen da za a kama mata ita kaɗayaranta da ita sai ɗanta in ta zo da shi ba abin damuwa ba ne. Ok, za ka samu mata wurinta daban. Ƙwarai Masha Allah, kai kokari. To, sannan ita ajiya Aisha kuma ta nuna cewa tana da ɗan karamin sana'arta. shin za ka aure ta ka ajiye ta gida ne um, amma ina zuwa kamun in yi maka wannan tambaya ina son ka sake ji da bakinka ka kamun yi maka wannan tambaya ajiya aisha ah, wannan bawan allah ya nuna in muka ba shi dama ya aure ki gaskiya ba zai haɗa ki gida uku da gida da matansa da shi matansa tun dama yana ya rarraba ba kowa gida haka ke kuma zai baki wurin kanki ne zai kama miki wurin kanki ne ke zama na cewa ke da ɗai kuma kin ga daɗin maganar ma da naji wai ke da ɗanki bi mana ya bi mana ya ɗauki ɗanki kamar ɗansa kenan bai ce ki baro shi ba wai in da ki kawo shi zai kama muku wuri ku zo ku zauna a matsayin matar shi kin gane uh, which na ji daɗin maganan shi to amma bawan Allah uh, ita ja Aisha kaga ta yi muna maganan cewa tana da karamin sana'anta da take yi shi in Allah ya baka dama Allah baka sa'a muka baka dama za ka aure ta ka ajiye ta gida ne as a housewife ko dai a'a za ka taimake ta sana'anta ita ma ka boost din sana'anta ita kuma tana aiki da dai sa yau koda kana da mata yau kana wurin wan kana wurin ita ba ta zama tana tunane wasu ababa da yawa ita kuma wani abu na nan yana kifin ta busy bi ma'ana tana aiki da ita kuma za ta yi ta taimaka muku ta taimaka maka in Allah ya baku aihuwa ita kuma ta ga abin da take ciki ko me tunaninka alhamdulillahi dama na maka bayanin cewa idan mace tana sana'a hannu ko aikin hannu to insha Allahu zan iya tallafa mata ta ci gaba da wannan abun kai kai kuka sai da na kawo da cewa maza da mata gaba ki daya inda an ce wannan aure ne to a ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah tun yanzu nan ba zargi ba ta zargi na ba na zargin ta ba haka ba ok me kake nufi da cewa ba ta zargin ka ba ka zargin ta a kana nufin ya kuri kana nufin cewa a cikin business ɗinta da za ta yi dole a kawo wannan magana saboda in dai sana'a ne eh na tafiya a je a so a dawo to dole ne za ka sa magana cewa a san aure an kai a ji tsoron Allah tunatarwa ne a mm, a gaskiya ne ajiye Aisha kin ga maganar sa yana da kyau wato yana nufin cewa kamar inda za ki sana'a zai bar matansa zai bar ki sana'a amma ki ji tsoron Allah bi mana ki kamun kai kenan wato ki kama wurin tafiya yana nufin a ishi gwari gwari kaka boye magana fito da shi fili ka gane saboda mu maza muna da kishi eh yana nufin cewa kaman ya kamata ki kama eh, kanki ki ki ke ki nuna masa yardan da shi zai sa ya yarda da ke sosai ya baki daman fita ki yi business kina ganin za a samu haka wurin ki za a samu haɗin kai ajiya aisha salamu alaikum ajiya aisha za a samu wannan haɗin kai a wurinki? Insha Allah. To kai kuma yanzu magana na ƙarshe don Allah in mun baka dama kai magana da ita kana ganin zai ɗau sau sau domin bazawara ne ita. Sa'annan kai kuma kai dai ba za mu ce maka bazawari ko bazawari da <laughs> yanzu in mun baka dama kana ganin auren ku za ka aure ta zai ɗau sauran lokaci nawa ka aure ta to insha Allah in Allah ya dade cikin ɗan nan kafin daga nan dai mu yi sallah sati da mu gani in Allah ya da za mu sa za samu kadet in ka ce mana nan da sallah sa bi mana kana nufin nan da sati biyu za ka aure ta kenan sallah sati ɗaya in dai mun ka yi harkokin an ka gama komai da komai saboda ina so na je arewa ne abun da ya sa kina sati ɗaya zan dawo na neme ka in samu kadet din da za a yi aure insha Allah. Okay. bayan sallah da sati ɗaya zaka kira ni ka gaya mini date ɗin da za a yi auren to ni kuma na baka nan da sati ɗaya ka yi shi officially kan da za a je ka gana ba ita ba tana da wakilai ko da yake tana ita ta girma babban kanta ne amma a'a afta iyaye su san ka su san eh, ka san su bai ba na kai kudin gaisuwa a san ka a san su shi yasa nan da bayan sallah da sati ɗayan shi ka sa date da auren in an yarda tsakanin kai da ita Allah ya ba ku sa'a a ɗaura wannan aure hakan da na sa ya yi maka to shi ke baka da matsala na gode da ka amince mini haka aji Aisha ke maka ya yi miki to shi kenan Uh, ah, insha Allah malam zan turo maka da namba dinta in Allah da ajiya turo batan Ali my lovely sister sanda zan turo maka da namba dinta ka gane to masha Allah to na gode eh shi ka kira ta ka gane Amu, amu, amu, amma yanzu hankalinka ya kwanta ko <laughs> to ya ya kaji shi eh, shi ɗayan bawan Allah da zai shi ma yake zai aure ta kana ganin doki nan ba ɗin tambashi eh to yana ganin cewa sai mu gwada karfi da shi <laughs> ah wato ka eh, Oh, ka yarda da kanka kenan ko amma ah, mu ba zan bashi ba zan shi ba insha Allah kai kaɗi zan ba kaji eh aji Aisha insha Allah zai kira ki kinji ok ta shi ke wa godiya wa godiya ta salamu alaikum to a jama'a za mu zo da na biyu kawai shi ke kenan saboda zuwa an jima muna da program da pastor da kuma shek malam musa yusuf asadu sunna alhamdulillah mun kare da ita ajiya aisha ajiya mama sharifa na ganki my dear lovely sister san da zuwa uh, ajiya hafsa ke ga da za mu zo da ita yanzu nan insha Allah ma zan sauka in dawo sa'an nan da wanda shi ma zai aure ta in Allah ya yarda shi sa zan sauka domin kowa suna complain cewa kamar ya kamata kowa za yi program in shi suna so suna ganin kansu as headline saboda watan tana ganin kamar an gama na wani shi sa wani ya za duba na wani ne ba lalle ya ganna ya duba ba haka suke complain shi sa insha Allah zan sauka yanzu na minti daya in sake dawowa e za mu sauka yanzu yanzu nan nan da za mu sauka nan da minti daya shi mu sake dawowa insha Allah amma yan TikTok kuku sai ku ba zan aje kawai yasa Facebook assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh zan saukan sake dawowa alright